waɗannan su ne jerin jaruman wato sojojin jamhuriyar Nijar wato cikin jerin wato gwarazan sojojin da aka kafa wannan wato sabuwar gwamnati ta wato jamhuriyar Nijar a ma'ana dai ta mulkin soji a kamar yadda kuke gani hotunan su da kuma yanayin mukaman su da sauransu wanda suna ɗaya daga cikin wato dukan wanda yake jamhuriyar Nijar yana ganin a yadda tawagar rundunar ceton ƙasar wato take ci gaba da gudanar da ayyukan ta na musamman wanda kuma a yanzu haka ana kallon cewa tabbas kwalliya na biyan kuɗin sabulu a na farko dai za a ga wato janar tani abdurrahmani a wanda ya kasance kuma shine top kuma shine zaman wato shugaban kasa a yanzu haka sai ministocinsa a wanda suka hada da wato jaruman sojojin dai a kamar yadda kuke gani a kuma za a iya cewa su ne suna cikin wato manya-manyan ministocin tsaron Nijar din a wannan gamayya dai ta sojoji wanda aka yi haɗin gwiwa kuma tsakanin wato rundunar sojin ta Nijar a kuma za a iya cewa tun bayan haɓarar da gwamnatin ta shugaba muhammadu Basum mutane da dama na yabawa da kuma jinjina ma wannan gwamnati ta soji duk da ana kallon cewa a gwamnati ce ta rukon kwarya to amma dai yanzu haka mutane suna kallon cewa irin wannan ci gaba za a iya cewa wato Niger din ta samu wani gagarumin ci gaba karan farko kuma tana kan hanyar dogara da kanta wasu da dama daga cikin kasashen Afirka Mali Burkina Faso da su ma za a iya cewa sun dade a cikin wannan tsari na mulkin soji kamar dai kasashe idan muka dauki irin su Najeriya Ghana Kamaru da sauransu da za a iya cewa suke kan mulkin demokuraɗiyya wasu na kallon cewa har waɗannan kasashe kasashen na Nijar Mali Burkina Faso sun fi su cin gajiyar wannan mulki na soji a maimakon mulkin demokuraɗiyya da dama mutane na kushe mulkin soji domin ana kallon cewa babu walwala babu yancin albarkacin faɗin baki to sai dai za a iya cewa wannan ba shine abu mai mahimmanci ba abu mai mahimmanci shine ci gaban ƙasa da kuma taimakon 'yan ƙasa idan aka duba wata gwagwarmaya da sojojin suka yi tun bayan kifar da gwamnatin bazum za a iya cewa dole a yaba masu musamman ma akwai wani ƙoƙari da su. suka yi na sauko da kayan masarufi inda suka tabbatar da cewa kowane ɗan kasuwa dole ne a ya sauƙaƙa kayan abinci domin al'umma su amfani wannan kayan abinci ba tare da an tsawwala ma al'umma ba wanda hakan ake kallon cewa a ƙalƙashin irin mulkin soji ne kawai a haka za ta faru a saka doka dole kowane ɗan kasuwa kuma ya bi wannan doka domin kuwa a tsarin mulki na demokuraɗiyya ba kowa ne yake iya irin wannan ba kuma a yi biyayya gare shi don haka ko a nan za a iya cewa cewa ƙoƙarin da rundunar sojin ta Nijar ta yi wani abu ne na ayaba mata. Insha Allahu a bidiyo na gaba za mu zaƙulo muku sunayen manya-manyan waɗannan dakarun sojoji kuma mu bayyana muku irin ƙoƙarin da suka yi da kuma irin yadda wato suka taimaka ma Janar Tani ta wajen aiwatar da ci gaban wannan ƙasa ta jamhuriyar Nijar.